A jiya ne kamfanin Meko da haɗin gwiwar gidan Radio Freedom suka shirya gasar baje kolin mawaka wanda aka yi wa lakabi da Freedom slash Meko Award. A yayin gasar, a yayin gasar shugaban hukumar ta ce fina-finai na jihar Kano, Ismail na Aba Afakalla ya ja hankalin kafofin yada labarai da ƙungiyoyin mawaka da ma masu shirya fina-finai kan su rika shirya irin waɗannan gasa tsakanin ƙananan mawaka da masu gabatar da shirin nishaɗi. waɗanda ke da basira su kuma a rika damawa da su wajen ba wa al'umma gudunmuwa ya kara da cewa jihar kano tana da matasa da ke da baiwar waka da za ta amfani mutane wajen kai sa cikin kankanin lokaci da haka yake da kyau kungiyoyin mawaka da yan fim su rika shirya irin waɗannan taruka. To wannan yana abin da muke kira ne da cewa wannan masana'anta ta wato Kannywood ko entertainment industry masana'anta ce take ba da abubuwan yi ga matasa masu ɗimbin yawa kuma wannan zai zabarar da wato mutane waɗanda suke kasa wato matasa masu fasaha wato fito da su domin a nuna su a duniya sannan kuma su wannan sana'a domin riba lalle wannan ba karamin abu bane da ita wannan gidan rediyo na domin ganin cewa an fito da waɗannan yara namu masu wannan fasaha domin a ga cewa an daga aldikafa su kuma an yabawa abin da suke yi sannan ni kiran da zan yi shine na farko a sa dinga yin waƙoƙi da suka dace da yanayi misali waka akan yawan shaye-shayen nan da ake fama da shi sannan waka akan irin fyaɗe da ake ta yi wato yadda za a wato wayar da kan mutane akan su guji irin wayannan miyagun wayannan abubuwa haka Nura Bello wanda shine ya shirya taron ya bayyana cewa makasudin taron shine domin zaburar da kananan mawaka. Tabbas haka ne mun yi wannan abu ne saboda mawaka mu zaburar da su su mike wanda ya bacci ya farka wanda yake kokari ya kara dagewa domin ya kai ga gurin da yake so ya kai. Kullum kiran da muke dama shine akwai wanda za ka gan su matasa ne suna da sun na da kwakwalwa amma ba a sama irin wannan damar da za su nuna kwakwalwarsu to shine muke ƙara kira ga mahukunta da cewar a ringa shigowa irin wannan harka freedom radio ta yi kokari ta hada kamata a ce kamfanonuwa da yawa to alhamdulillah sun shigo a ce sun kara shigowa da yawa domin kara tallafa wannan abu kabiru na mai rabo ne ya zo daya a bangaren nanaye yayin da hani bili o shine kuma ya zo na daya a bangaren gambarar zamani wato raf gaskiya na farin ciki da kaɗan ba na gode na gode gaskiya na gode na gode allah ya saka da alkali allah ya sa su faka Abba Fido shi ya zo na biyu a bangaren nanaye, Hamisu Breka ya zo matsayin na uku. A ɓangaren gambarar zamani kuwa Classic Ɗorayi ne ya zo matsayi na biyu sai Aliji da ke bin masa a matsayi na uku. Wannan shine karo na farko da wata gidan rediyo ta shirya taro kuma za ta ci gaba da shirya kowace shekara don zakalo mawaka masu fasaha Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.